رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما تنقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اقول مع الله سبحانه وتعالى بنسات هذا ما هو متنين. قوم شاشدة قوت الجمادة الثانية أو أن الشكرة تدعو إير دليل هدو وثلاثين دعوكو دعوكو ماذا بطل قوت المايو shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafin da albarka ala tarihi tahawiyya ta imam abu ja'far at-tahawi ga alamun daga cikin rubutun magana wannan shi ne darasin mu na goma a cikin wannan littafin da albarka malas na duban الطهاري الله تعالى يجب أن يشرب غفر ورامشيشي yake zai wani mana abin da ya shafi a kira ta ahlus sunna wal jamaa wanda inda abar sun da ya gabata ya mana magana akan abin da ya shafi imani inda yace wa imani huwa da iqrar bil lisan wa tashriq bil zanan kuma a karatun jiya mun yi magana cewa inda ahlus sunna wal jamaa suke magana akan cewa wannan ta'arifi da ya bayar na imani ta'arifi ne qasid ma'ana ba ta'arifi ne wanda yake tantashi ba abin da yake imani shine tsaunin wa amalin wa da bi dhikra wa da bil ma'siyah ma ke bayanin abu kaɗan daga cikin abubuwan da suke ƙara imani da kuma abubuwan da suke rage mutum imani Allah ta'ala ya tsare mu daga rabuwar imani inda za mu tashi a karatu inda malam yake cewa wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa' والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى bala ce wa imanu wahid shi imani abu guda ne kan wa ahlihi fi sawa ma'abota imani a asalin tushen imani daidai wa suke wani bai ɗara wani ba wa da bainahum bambanci na falala na hauhawar imani da ke tsakaninsu bil khashiya to wannan yana faruwa ne gargado yadda suka fi juna tsoron Allah da ya gina ilimi tsoron Allah wanda tsoron Allah din ya gina akan ilimi wa tuqa da jin tsoron Allah na kiyaye dokokinsa da lubuntar al'amarinsa umarninsa wa mukhalafatul hawa da kuma saba masa zuciya wa mulazamatul aula da kuma lubuntar abin da yake shine yafi kun ga Allah sai malam ya faɗa abubuwan da suke ƙara imani Sune, ne da atuqa da suna ƙara imani hakan nan kuma mukhalafatul hawa saba masa zuciya yana ƙara wa mutum imani mulazamatul aula nazartar abin da ya ci shi ma yana kara mutum imani haka ma da ya faɗa bala ce wal imanu wahid wa ne fi asalin sawa imani guda ne ma abota imani a asalin imani daidai wa daidai suke wani da irin ba kamar yadda muka faɗa akan babu imani hatta wani magana da al-imam Abu Ja'far Tahawi ya faɗa ahli sunna ba su amince da wannan jumlar ba cewar cewar abota imani a asalin imani ɗaya suke wannan suka ce da haka yake ba domin za a ce da imanin manzanni da imanin waɗanda aka tura ma manzannin ta shi farko imanin su ɗaya ne sun farko ma na wani ya ɗara wani sai ka san imanin annabawa ya ɗara na waɗanda annabawa ba imanin sahabbai ya ɗara na waɗanda ba sahabbai ba ko tun karan farko ko tun asalin imanin ɗin yana kuma duk wanda yake bibitar littafai na abin da ya shafi imani da ake magana akan imani ya san wannan saboda ta wannan jumla da malam ya faɗa yace wani imanu wahid wa ahlu fi asli sawa ta wannan jumlar jumla ce wacce yake mana da Allah ta'ala ya gafarta mashi ya sani aljanna ta zama kuma a gare shi amma jumla ce wacce take kasuwar ba ta kai labari ba yace wa tafadilu bainahu fifikon da ke tsakanin su na wani ya tsara wani kana shi imam ya tafadal na wani yana tsara na wani kun gane wani da ke ko duk da cewa wanda aka tsara din ba ya fita daga imani bane domin imani yana da ɓangarori guda biyu akwai asulul iman shi ya kira al'imanin wajib mun gane ko akwai al'imanin kamil shi ya kira al'imanin mustahab mun ga akwai asulul iman shi ya kira imanin wajib akwai al'imanin kamil shi ya kira al'iman al-mustahab asulul iman asalin tushen imani asalin imani shi ne wanda yake shi ne da wajib kenan ko iman da yake wajibi ne da kowa ya zama yana da shi rashin wannan imani yana zama da mutum ba musulmi ba kun lura da ke ko rashin wannan imani yana zama da mutum ba musulmi ba tunda shi ne da wajibi abin da ya kamata mutum ya samu na imani kuma ba da shi to haka ne za musulmi ba kenan al'imani imanul mustahab ko al kamil shine cik karuwar imani wanda yake rashin sa baya fito da mutum daga musulunci amma yana yana rage ne matattakar daraja ta imani misali ma ji Allah tsira da annabi Allah tabbata a gaji yana cewa A iman sab'atu bid'atu wa sab'un shu'ba imani yana da rassa rassa 70 da wani abu fa a'laha qawlu la ilaha illallah a gore shine al-iman al-iman wajib al-iman wajib shine asul iman rashin sa rashin la a asusun mutum wannan ya nuna kenan ba musulmi bane yace wa adnaha imaqatul adha'an tariq mafi kasa shine karar da kazanta akan hanya ashe ka samu ya an bayan gida wani ya je ya yi bayan gida akan titi ka ɗebi ƙasa ka cike wani imani rashe na bishiya ya faɗo ya tara hanya ka je ka samu wani abu ka cire shi ko kwalba ce ko wani ruwa da irani a wani wuri inda yake an kasai baro ɗaya biyu na ƙasa ka cike wurin cututtuka da ake abin nan eh, matsalar mota ko matsalar mashin ko matsalar keke duk zai zama cutani duk wani abu ne na imani ba a ganin su da yawa suna za su wuce ke za a ga wasu mata maula suka yi da suka sassa a guguwa ko a gefen hanya suka kammala abin sai suke gaba a sai ka ɗauke ta ka kawo da ita shi ma abu ne da yake cikin imani ka dauki wadannan duwatsu din imaqatul aza kawar da duk abin da yake cutarwa shi ne abin da yake al'aza ko kwalba ce ta fashi ka tsaya ka tattara kwalbar gaba ɗaya kai watsar da ita wannan ba yana ce abubuwan da ke kara mutum imani sai ma da yake abin nan wa anan sallam yace ba na adna imaqatul aza an yi qari kaga yanzu mutumin da ya zo ya ga kwalba ta fashi a kan hanya sai bai kwashe ta ba shi da ya samu da zai raba ya wuce ya wuce za a ce ya bar musulunci saboda ya bari al imanin mustahab ya bari ba al imanin wajibi ya bari ba mun gane wannan anas ne yace wal haya'u shu'batun min al iman kullu wani mulki ne imani a shi mutumin da ya zo ya ta inda yace garin nan baya jin kunyar uban kowa kaga ya nuna mutane da shi ba shi da al-imamu kamil wanda ke imamu mustahab ke to yanzu ne kan da ke faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce la imana laman liman la amana fala wal imanu ya hukuri al-imamu mustahab wanda ke al-imamu kamil kenan kamar hadisin la imanu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kaga imani ya hukuri amma wannan al mustahab ba asalin iman ba to kenan sai mu fahimci cewa in ka ga an kore wasu abubuwan sai ka duba ga wannan abin da aka kore asalin iman ne idan ya zama na asalin iman hadisi ko aya ta kore to kenan wanda ya shiga cikin wannan ya kafarta amma idan ya zama na al-iman ne abin nan mustahab ne al-iman kenan aka kore to mutum yana na cikin imani amma lalle lalle imani shi yana raguwa yana raguwa yana raguwa Allah ta'ala ya tsare malai ce wata fadilu bainahum bambanci na tazarar imani da ke tsakanin su bil khashiya yana ginuwa ne akan al khashiya jin tsoron Allah wanda ya giru akan ilimi innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu salat yakhshawna rabbahum bil ghaibi suke jin tsoron ubangijinsu a inda suke sun kadai haka jin tsoron Allah kenan yana inda yake shi shi kadai babu wanda ya gan shi daga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala karna ce in ba shi ya zai faɗa ba babu wanda ya gan shi ya ji tsoron Allah ya ga girman Allah ya bar wannan yan shi ne alkhashiya kenan yanzu yana cikin abubuwan da ke ƙara wa mutum imani sosai da sosai Allah ta'ala ya ce amana ya ce wa tuka da jin tsoron Allah idan aka ce jin tsoron Allah kuma shi ne nisantar abin da Allah ta'ala ya hana da kuma yin abin da Allah ta'ala ya umarni a kan ilimi kun gani ko hakan ya zama a kan ilimi ba shi ne kawai daga cewa ya dace abu kaza a ce ba a yi shi ba kuma ya dace abu kaza ya zama na ana yin shi a wanda ba a kan hakuri ne zama na a kan ilimi wa mukhalafatul hawa da kuma abin da yake na saba ma son zuciya da mutum ya zama ya saba ma son zuciyarsa wanda shi ma yana ƙara imani in zuciyarsa ta ce in da ya yi hagu ke shi tun da yana dama kan dama yake to wannan ko saba da son zuciya wallahi ba ƙaramin jihadi ne ya zama na zuciya ta ce yi kaza Allah subhanahu wataala ya ce wannan abin bai halatta ba mutum ya daji ya ciji ya hana zuciyar shi ya kaɗo wallahi ba ƙaramin jihadi ne kuma zuciya kamar da Imam Ibn Kathir ya kawo hadisi a farko wajen tafsirin sa dai da Allah ta'ala fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada yake cewa zuciya idan mutum ya aikata zunubi zunubi yakan dan yi tsatsa ne dan yi baki ne a zuciyar mutum to haka in yana karawa yana kara baki yana kara baki yana kara baki sai baki yana kara girma yana kara girma sai ga zuciyar mutum ta zama ma kara take da zunubi mutum yana maka haka a lokacin da mutum ya aikata barna ta farko sai ga yana yana jin tsoro ya haɗa mota in ya sake na in ya ci gaba kai ga abinci yana ganin da zunubi zai ga ya fara ganin shi wani abu mai kamar makaroni makaroni in ji da haushi ana na ana sai shi kamar halas halas ana na ana sai da kowa na yana yi to haka wannan rana ala qulubihim ma kanu yaktubuna yi tsatsa a zuciyarsu abin da sai kasance suna aikatawa to in zuciya kuma ta makance ganin ido ba zai fa'ida ba Allah tsare wa mulazamatul aula da muzuntar abin da yake shine yafi yana cikin abubuwan da suke ƙara mana imani to ka lura wannan muna magana ne abin da ke ƙara imani in ana magana akan abin da ke ƙara imani abin da ka lizumta ma kanka da zai ka lizumta ma yawa saboda ne saboda haka abin ya kasance kuma ba rana ɗaya abin ya kusa ya ya shiga jikinka ba har ya ce wa mulazimatul aula da muzuntar abin da ya fi wannan yayi wannan yayi amma wannan ya fi wannan lura da kyau wannan an kai shi yayi wannan ma an kai shi yayi a shi abin abinda ake bukata ba to amma wannan ya ɗara wannan to a yanzu a karatun malam wannan kenan za ka yi wanda ya ɗara kun da mutuwa da kyau ko shi wanda ya wannan ma shi da yi ba ya yi amma yawa ga fita a wanda ke ƙara imani mulazimatul aula yanzantar abin da yake shi ne wannan zai taimaka su so su zai ababin da da'awa a lokacin da ga mutane suna yin abin da yake bai saba ma sunna ba sai dai wanda kake a kai kana ganin ya fi wancan amma wancan din ma ya yi to a wani lokaci ba za ka ɗauke su daga abin da suke a kai batun da ya yi akwai abubuwan da ba za yi kwata-kwata su ya kamata a karantar da su kwata-kwata ma ba ta yin shi ko suna cike da bidiyoyi da shirka da tsafar wannan abin ya fi kamata a yi ba abin da yake za ka cire ka kawo auna ba ka duba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'adh jabal zuwa kasar yaman yace sunnatun awwala ma da ila shahadatu allah la ilaha illallah sai ya mana alhamdu falhi wa alhamdu falham wanda yafi shi za ta fara gabatarwa daga waɗannan abubuwan da suna cikin abubuwan da ke kara su قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أقوأهم وأتبعهم بالقرآن Hmm? a wanda ba su an fassara ba mana ya ce wal mu'minuna su da baki ɗayansu mazansu da matansu domin alce aljinsiyya alfigraqiyya wa al tufidul kulla fi umumi fi jam'i wal ifradi kal alimi wal mu'minun dukkanin mummune karka ce ayan kawo da umma zakar sani da ke ko saboda an kawo wawu abin nan wawul jama'a da na mafi'ul ne abin nan bizar inda ba abin nan ba a af'alul khamsa bane kace ai dan da zakar salim ne banda ma'anar salim a'a na mu'minina dukkanin mu'minin mazan su da matan su domin ka'ida ita ce duk abin da aka ce ayi to maza da mata daidai wa da suke a kai ba za ka cire mata ba sai in kana da wani dalilin khariji sai in kana da wani dalilin na gaba من قال لهم بسوء الله تعالى شوي قد أفلح المؤمنين تبدا الظاهر المؤمنين من منو سيرة بيتا المؤمنون ومن المؤمنين ما ذكر سالم فواجه شيء المؤمنون من منو هذا وين ماتا ما ذكر هذا كذا الذين في صلاتهم خاشعون ولجنهم ما ذكر سالم فهذا وين ما هذا ما ذا بس فيه شيء سبب Allah ta'ala ce kad aflaha al-mu'minun al al-jinsiya al-sakrakiyya duk wanda ke amsa sunan mummuni mace ko namiji ya shiga ciki mana yace wal mu'minuna sun mummune baki ɗayan su mazan su da matan su kulluhum duka kaga kullu kace umar zafi a asiyagul umur sayyidun kullun aw al-jami'u wa qad qala allazi latil furu'u min marati yace kullum baki ɗayan su mummune maza da mummune mata awliya urrahman waliyan Allah ne ba shi ne kabarin mubtada ba kenan wal mu'minuna zalim al ma qablahu al mu'minuna mubtada kullu tawkid awliya kabar wal mu'minuna kulluhum min mabaki ɗayansu awliya urrahman waliyan Allah ne duk wanda ke sunan imani yana gaggatuwa zuwa gare shi ki waliyin Allah ne ba za a san yin daidai wani a sha koyar da yake na a lokacin da ka ce wani shi ne khatimin auliya'i to kana nufin bayan shi babu wani mulmi kenan kare kuwa haka Allah ta ya faɗa yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun mun da magana sun sunna ko ba inda ake fara ta ayoyi guda biyu sai a ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai a ce iyana kuma na halin aya ta biyu fassara ce da aya ta farko kamar aya da muka karanta da su qad aflaha almu'minun alladhina fi salatihim khashi'un dan da aya ta tsaya nan sai kowa da awar imani amma sai aya ta yi bayani su yayin mu'mini din kamar da farko wargan bakara ajalul muttaqin su yayin muttaqin alladhina hum الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ya ke bayanin su in ba na fara kowa idawar shi ne mutum gidan to don kada kowa idawar shi ne wali da wane su ne waliyai waɗanda ba su ne waliyai ba ne sai Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allah ku saurara ku ji ku saurara ku nutsu inna awliya Allah lalle dukkanin waliyan Allah la khawfun alaihim kuta babu tsoro a tare da su na me za su yi su tsara ranar lahira babu wannan wallahu yahzanun ko ba bakin ciki a tare da su na abin da suka bari a duniya ya tafi ya bar yara kanana ya tafi ya bar kaza ya tafi ya bar mata ya tafi ya bar dukiyar shi almalaiku suna ya kwanta da hankalin shi ba abin da zai faru can kuma mai zai zai sama akwai munkarin da nakirin babu kuma ya kwanta da hankalin shi gaba da baya kenan la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to su waye الذين آمنوا وكانوا ينتقون الذين آمنوا الذين اسم الموصول عندنا في اسم الموصول مبهم بأسماء الموصولة صيغة غير صيغة الأمم الذين آمنوا سورة دك وقت بسكي إيماني شرع نزلة ماذا وكانوا يتقون هذا جزاء من قراء الله لا جنا خلاص سيخلى الله سكوما لهم البشرات لا يجدون من آخر من نشيل ذك كلهم أولياء الرحمن ومن شين نفس الآية القرآن من جميع أكهد الرسول يتشين من ألا تعالى يتشين من عادالي وليا فقد ضمن ذنوب الحق ومن عادالي وليا فقد آذن ذنوب الحق وما تقرب إلي أبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لو قيمنا ولئن استعاذ بي انزلنا من اذاني وبالذنب duk wanda i gaba da waliyina ya yi adawa da waliyina wanda yake shi ne wa kenan shine annabiyina amanu wa kanu yattaqun shine duk wanda yake mai imani kuma ya kasance yana jin tsoron Allah wannan shine wani amma tarihi shi ya ce abinci din yake ci yana yana ne amma kai sallah yake tashi wannan da asa awwalin ma an gara Allah da wannan Allah da awwalin ya riya mata ta sallah ko ya wasan sallah yace idza ra'aita rajulan qad أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يكف عند الشرع فإنه بجبين المستدرج yace yace idza ra'aita rajulan qabla yuqimu in ka ga mutum kurrin ya tashi ai ko kama al bahri kare yasiru ko gan shi akan teku ya taka ya wuce wannan mutafin da hudud shari'a bai sai ba da ya mustadraj ubangiji Allah madaukin sarki wani ta ayyana talala ne kawai wannan shi ne magana kawai wannan ita ce magana tsora ka batun ma wai a ce akwai wani khatimul awliya'i to shi ne ƙarshen mun ne kenan da yake bar duniya shi ne ƙarshen mun ne kenan amma haka kawai kuma yana fada a wa khatimul awliya'i din ko kawai da abin da muka sha mai tsaye a kasuwar jahilci ake ta magana ta shi wanda yake khatibul awliya din shi ma kafin shi wani ya da ya shiga ya rufe kofar shi yana waje ya kusa kofar ya shiga sai ya rufe sai shi ma khatibul awliya ne ba duk wannan khatibul awliya din tun bayan shekara 600 da hijira ake magana ta ba tun bayan shekara 600 da hijira sai ibn arabi wani malaman zamanin duk sun arnatar da shi shi ma yayi da awasi da khatibul awliya a lokacin waɗannan an baraba kuma duk da a su ba wajen suka ne suka fusa kota suka zuba sai suka rage suka ce su ne katimul auliya shi wani wanda yake da awar katimul auliya din ba yanzu da ake mai da awara ko kan shi ne shi ne ba shi ne na ɗaya ba ba shi ne na biyu ba ba shi ne na uku ba tun kenan an an rufe kogogo shi ma yake zai rike da yake shi ma katimul auliya ne haka abubuwan suke fa nuna kwata-kwata abu ne da bai ba shi da alaƙa da addini in zai ba abu karantawar alkur'ani abu a yi ta'arifi wani ne wani allazina amanu wa kanu tawwal kuma wata hadisi na abu ya yi magana yadda ake zama wani yace wa ma taqarraba ilayya bi shay'in ahabba ilay bawa na bai taba kusanci zuwa gare ni ba bi shay'in da abin da yake a ahabba ilay abin da na kusa zuwa inda Allah abin da na kusa sai Allah ya rubuta ne al-mahabba mimma aftaratuhu alai kamar abin da na faralanta mishi in dai kana so ka zama waliyin Allah shine ka lizinci abin da Allah ta'ala ya faralanta maka shine ajin farko duk wani abin da yake da falala duk wani abin da za a ce in kayi shi kana da kaza kana ina nufin zai wanda hadisi da kai labari kaga ta hadisin balala sai ka faɗi musu kura ina nufin hadisin balalan da ya kai labari amma hadisin cewar wanka ya abu kaza kana da lawa annabawa dubu kana da lawa annabawa daga gida ta an yi nufin shi to ana magana ne hadisi bai kai labari to hadisin duk talalar abu duk talalar shi bai kai farin laɗe ba misali azumin watan ramadana kun gane ko da azumin suke shawwal da rasul ya ce man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal ka annahu siyam bar au ka annahu sama tahar ko kuma qala duk wanda ya azumi watan ramadana sai laifin shi da shida a watan na watan shawwal watan karamar sallah to shi din nan kamar ya yi azumin shekara guda ne domin domin yi azumin watan ramadana ke daya kalman zaba lan zaba tafalu ashru amsalha tunda yi wata daya ga goma sannan kuma ya yi azumi kwana shida ko wanda ɗaya na matsayin goma kayi kwana su kenan ba shi kuma wata biyu ba wata an samu shekara guda cikin to a wasu rasulun ya ce duk girman ciki shawadin nan bai kai ramadan ɗaya ba bayan ramadan duka bai kai ramadan ɗaya ba kuma ɗaya kenan na biyu sai Allah a rasulun ya ce Allah ta'ala ya a rasulun ya ce mun samu ramadan wanda ya wannan azumi wata ramadana sun ma ta bawa sitin shawwal sai mun yi da sitin shawwal a shi ne da in ana binka bashin azumi na ramadan ba ma magana kace to yanzu yanzu za ka fara sitin shawwal za ka fara ko azumin ramadanin da ake da ka sha guda uku da hudu wanda ne zai fara ramadan kai tsaye kai ramadan saboda ne saboda wani taqarraba ilayya bi shay'in wa ma taqarraba ilayya wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi amma sai ga mutum ramadan ya wuce sai ga yana tambayar wai da ake yi bashi azumi zai azumin watan ranar ranar arfa an samu kwana mai kenan tsakanin ka ce biyu ga watan shawwal inda ranar sallah ba a azumi kaga shawwal ashirin da takwas ya wuce ko ashirin da tara zulƙada gaba ɗaya ya wuce takwas ga watan zulhijja ya wuce gaba ɗaya yanzu yana tambayar ana ban shi azumin ramadana wai ya halatta yi azumin ranar arfa don ya ji falalar ranar arfa kaga wannan har yanzu bai gane ina karatu yake ba sai bai gane ya kamata ya sunna take ba to sai zaka ji wani kuma zai taso a da ashura ana bin ramadan shi ne tsakanin da ramadan kwana ne kenan haka abubuwa sun yi nisa kenan kada ka abu na farko duk kananar farilla duk kananar nafila duk yadda nafila ka kai da farala ba ka kai farilla ba shi sa kuma ba ka da yadda mutum ya yi tahajjud bai ya rasu wallan asubahi zai sallah asubahi ne ba kai ya kwana yana ta hajjul a mai sallah asuba karfe tara ina ya za ka da hajjul mai sallah asuba kan lokaci to hanyoyi ne da ake bi na azumin yabi amma sai ga mutum ramadana ya wuce tun kafin da ake a cikin ramadana da yi ba ramadana ya wuce sai ɗibi gashi ya tafi halwa shi inda addini ya sa gaba daban shi kuma inda ya sa gaba daban ya tafi halwa ina halwa kuke addini a musulunci ina halwa take in kai magana malaman cikin su yadda ya ce ai a rasu ya ce halaitu da rabbi wai halaitu wai halaitu yake zai ce ya ce halaitu da rabbi eh, haka na kuma bankan da kawai ke faɗa so ka lura in ma an sallama mushi ɗan taslimar jibiliyan in an sallama mushi yayin halwa a wani lokaci su da suka ce yayin halwa ɗin duk ana magana ne kafin haifar da matsayin manzo lokacin yana yana kan addinin annabi ibrahim kafin aiko shi a matsayin manzo lokacin da yake zuwa kogon hira amma a tambaye shi tunda Allah ta ya ce kun fa anjir an taba samun ruwaya daya da ya koma kogon hira wannan fa ku lura tasliman da wurin kai da ban mahajari dan ne maka san ce dan kana bukatar dalili da kan muka rawa magana mata auliya Allah auliya Rahman waliyan Allah waliyan duk wanda ne ne tsoron Allah waliyan Allah ne wa akramuhum wanda ya bi su karamci ya bi su daraja inda Allah a wurin Allah atwa'uhum wanda ya fi su biyayya ga Allah kenan babu cewar wai waliyan su ko waliyan to abin yana so nan mun ce yawa yana da nauyi kaga wajen su ce waliyan su ya ɗara waliyan waɗancan kasan abin kenan da aka dinga ya tsakanin tijjaniya da kadiriya ba aka ta kai ruwa rana ba ana ta jifa jife sosai da su saboda waɗannan suna ganin waliyan su ya ɗarin waɗannan waɗannan suna ganin waliyan su ne khatibul auliyai har zuwa lokacin da sunna su zo suka haɗu da siyaƙe ta ta kawar gaba da su shi a matakin lokacin aka sake haɗuwa da ita da yaƙi sunna duk abin sun tashi abin na tushe tuta babu kawai gaskiya sunan ta gaskiya wannan abin ya haifar ne fitintunu sosai da tsakanin mabiya a bukin sufayi don kowanne mabiyin ɗabi'a yana ganin zaliyarsa ya ɗara na kowanne wannan shi ya sa take bin shiga shikanta in an shiga ba a shan kaba kuma kenan in an shiga ba a kai mai waliyin wata ɗabi'a ziyara ne kenan wannan fa kaga ana lokacin da mutum zai ana ba su muhimman abubuwan ne sannan ba a kuma wani wata tsarika gyara kuma ba a shan ba su ke nufa wani mutum ya sha giya ya yi zana duk ba wannan ba laifin suka ne don ya yi shirka duk ba waɗannan ba abubuwan kuma wannan kowa ya shaida wasu yadda shaida da min ahaliya shi yake faɗin wannan ba wai a littafi ne ko alisun a'a su da kansu ne ya eh, tarafi da zambihim saboda haka irin waɗannan al'amura irin waɗannan al'amura da za a tsaya a yi abin nan wa akramu inda Allah atwa'uhu mafi daraja a wurin Allah shine wanda yake biyayya wanda yake kuma wannan Allah kaɗai ya sani Allah kaɗai sa hakika wallahi Allah ta'ala shi kaɗai ya san irin bayan da yake da su a cikin daurukansu a cikin ɗakunansu babu wannan da isa su amma haka kai sai wani ya zama an ce shi a maka yake sallah yake sallah juma'a kuma ce karama ce ya kai zur ai da sun fi maka da shi ne abubuwa yana da hikarin gaske abin da yake nuna muku haka hijiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yayi daga maka zuwa Madina hijira da na nan ido daga maka zuwa Madina da shirya suka fita Musulman Abubakar, ɗan kwana nawa suke kafin su kai ga Madina. tantin kuma sai ne fiyayyen halittar Allah fa sallallahu alaihi wasallam alal itlam amma Allah ta'ala bai turo mai iska ya hawar ya hawar ya wuce ba amma sai ga mutum malam ya kalla ya kalla ta alƙawla wai kuntum tawali wa ai wani ya tafi sallar ya tafi sallar ya tafi sallar haba malam kuma an sha maimaita kuma ana ƙara maimaitawa a lokacin da ake tara sallah ka duba a juma'a da yanzu an kakka masu tilaki ya ga lokacin da liman ya hau mindari ya hau mindari zai buɗe ba a maka ko madina za a ga a daidai lokacin sha biyu da rabi da agogon su mu kuma nan goma da rabi lura to goma da rabi muna nan da shi sai kai da da aka kira sallah a nan lokacin juma'a yayi a nan ka tafi sallar juma'a sai ka danta a ce a ai maka zai tafi ya tafi sallar asar sai kai gura sallar asar zai a yare da an yi juma titi sannan kuma titi ne ke zuwa juma'a babu ya ɗan umara da suka taɓa ganin shi a can malamai titi ne ke zuwa maka juma'a babu wani alhaji da ya taɓa ganin shi alhaji ne da suke juma'a kan suka yi juma'a nan ya lafa gani alhajin nan alhaji a ƙalla ka titi juma'a nan a ƙalla ka titi juma'a uku to kenan a juma'a ku babu wani wanda ya ganshi a juma'a in eh, haji umara babu wani wanda ya ganshi irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane su dawo da hankalinsu wurin ta magana sai a ce ba ka son wani yake Allah tsirin baki da malam ya magana kan waliyai a nan zai magana akan karama su gaba ban da sharaɗin wali ba ce yana da karama don wannan lokaci wannan abin ne ya kai ga ƙarfi da yaji aka samu matsafa domin dole ya kawo wani abin da zai kare karamarsa na ana ganin ya ɗauka dole sun yana da karama sannan zai zama yaji tsaron da ke ko isa ana tafiya zai zama ya samu gidan shududuwa ya duka tsalle ya faɗi an ce wannan kabarin wani wali ne daman ce ya faɗa ce wali ne zai gane shi yana wani adilesu ɗin mutane cewar shi ba wato Allah ta'ala ya saka mutu'atul sunna wallahi tallahi irin irin irin karnar da aka yi a ƙasar nan irin karnar jahiltar da mutane da aka aka dinga tsotsa aka sa kafa ana tsotsar jibin su kawai ba tare da sun sani ba kullum ya kan sunna ne fa ya sa mutane suka gane ashe su ƴaƴa ne ba bayi bane ashe su bayi ne na Allah ta'ala shi shi kare ƴaƴa ne a cikin al'umma kuma wanda sunan yi ma wani hidima sai ga wani ba ba kabar ba ba ba sallar azumma ba sallar asar zai wali ya ke hidima an ce na shi hidima wallahi tallahi Allah bai tura shi mai shi hidima ba Allah ta'ala ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun illa Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin irin wannan maganganun da yake mun sai zafi wallahi suka yi a cikin da ba a taɓa samun wani eh cikin da ba babu wani sai dai a cikin da ne ya tsara da wani takar لفعل سوء والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلمه ومره من الله تعالى لما ما له هذه ne mara shika shikai imani kenan wa السلام نعم na'am من القرآن wa akramu inda Allah atwa'um wanda yafi su biyayya ga Allah madaukakin sarki wa atba'u min alquran kuma wanda yafi wanda yafi juna biyayya ga alquran wani yafi wani biyayya ga alquran shi kenan qur'ani ya ce kaza kaga dai biyayya ga alquran na farko yana karanta qur'ani din dan duk biyayya ga alqur'ani kuma baya karanta qur'ani ne jama'a kai sai ya zama yana cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gurfanar da su a gaban Allah a wajen shi shi wanda manzan Allah ya gurfanar da shi a gaban Allah ya ƙara shi wurin Allah wa zai wa zai kame da ya qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa qala ar-rasul wannan annabi ne dubin daraja yace ya rabbi ya ubangiji inna qawmi ittakhadhu lalle mutane na sun rike hadha al-qur'an wannan al-qur'ani mahjuran aban Sai da Allah mutumin da baya karanta qur'ani bai kaurace mishi ba ba sai ana karanta Qur'anin ba ne zai zai kokarin sanin ma'anonin kan sannan aiki da shi to ba ya karanta Qur'anin baki da ba sanin ma'anonin su ba aiki da shi ya kuma zai samu hanyar zama da shi kuma wa atba'uhu al-Qur'an sai raka kenan mutum yanzu so iya kokarin sa ko da aya biyu ne a dinga lakana shi ta Qur'ani malami ya faɗa shi ma ya faɗa bayan zai ɗauko karatu ne ya ce ai dama ya a'a kawai tsawo karanta qur'ani ana karanta shi ne daidai ka tsaya a karanta sai ka fara iyawa ne sannan za ka zama na fara ta tajwidi ai shi malam da yake biya ma qur'ani yana biya ma ta tajwidi sai na kai za ka karanta ne yadda ya karanta shi kenan aya ɗaya karanta maka aya biyu karanta maka sai ka dinga nuna ta haka za ka haka haka haka haka kafin ramadana kike da ka ga alamtar kaifa fa lura da za a kai manyan manyan jaksha a hanyar sai da dole alhamdu ko alhamdu billahi haba mana a wani ba su cikin sunna yi ko ya dole ana an'amta yana al'anta al'amta waɗanda kai musu yana yana yana al'amta wanda ka tsinewa wani ina ka biyan sallah yana al'amta ai ba magana mun sallah yi ko ya hada rubuta kin sallah ba dan da sallah yi na kin sallah ba haka da wani mutum yana ta karanta qur'ani والإيمان هو الإيمان بالله لكن ما ذلك إيمان تشمي من إيمان الله إيمان الله وانا بشكاشكي بنا إيمان بشوى أقول الله سبحانه وتعالى أبو نبي إيمان بشوى الشيني أبن بيتا وابا تنتانتا أبو نبي إيمان بشوى الشيني محل تنكوى ركولي باب ورين بإيتا ريا الله تعالى في حالتا أبو نبي إيمان بشوى الشيني تاوى نفياتو بسكيش نبي أحسابه سورة شكاشكي إيمان بشوى shigaskan imani da Allah wa mala'ikatu imani da mala'ikun Allah wa kutubihi imani da littafan Allah wa rusulihi imani da manzannin Allah wal yawmil akhir imani da ranar tashin alkiyama wal qadar imani da abin da Allah ta'ala ya kaddara wa mutum khairihi wannan abin da alheri ne wa sharrihi wa sharrihi mutum ya ji ya rubu kaddara wa sulhi ko dan dadinsa ya murruhu al-afiza min Allah ta'ala mutum ya san wannan daga wurin Allah ta'ala ne dan lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana ba abin da zai taba samun mu sai abin da Allah ta'ala ya rubuta tun tun azal zai same ni wa ma asabaka lam yakun li yukhti'aka da abin da ya same ka daman ba zai kasance tun farko zai same ka ba amma asabaka lam yakun li yukhti'aka abin da ya same ka bai kasance zai kauce maka ba wa ma akhfaka abin da ya kauce maka bai samu ka ba ba kai da ba ce a dama nan ne kullum shi daga tun farko ba kadara zai same ka ba tun farko ba kadara zai same ka ba mutane nawa wani suna wasa da wuka suna kwafe kwafen suna wasa da wuka su ta dada rawa su ta dada rawa ba ta karawa lokacin da Allah ya kadara kuma sai ga hanci eh mutane ne ne suna za su dauko kada su yi tsafe kwafen su ya sa hannu a ciki ya sa kai a ciki bai komai ba ranar da Allah ta'ala ya kafa rakon sai ga ya batsa shi kana nan ba kan gani sai rafa yafi iman da abin da Allah ta'ala ya kafa imani da mala'ikun Allah mala'ikun Allah bayi ne na Allah subhanahu wata'ala yanzu imanin dukkanin littafan da Allah ta'ala ya aiko duk littafan da Allah ta'ala ya aiko shine za ka yi imani da su kuma da ce ko amma aiki da su qur'ani ya share da Allah ta'ala ya ce da qur'ani wa muhaiminan alai qur'ani littafi ne mai hukunci akan sauran littafai to ke da yanzu ka gane wannan ba magana kenan ka dauko littafin zabura ka zai ka ce za a biya maka kana batun karatun qur'ani kana batun dauko littafin zabura abin da aka dora maka zabura shine ke da an saka ma annabi daura alaihi salatu wasallam da littafi shikenan wa rusulihi da manzannin Allah za ka imani da manzannin Allah ala baki ɗayan su waɗanda ka sani da waɗanda ba ka sani ba dan Allah ta'ala ce wa rusulan qad qasasna alaykum min qablu wa rusulan lam naqsusum alaykum akwai maganin da mun baka kirkar su mun gayyano maka labarin su tintin akwai maganin da mun baka labarin su ba in ka ki fara manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kallama Allah Musa taklima ya zallatan da yake na ce ku lissafa min annabawa ukun ƙarshe da annabin kusa da ƙarshe da annabin kusa da kusa da ƙarshe da annabin kusa da ƙarshe da annabin ƙarshe kura ko kuma waye annabin ƙarshe shi annabin ƙarshe din yawo biyu shi wanda ya biyo yawo biyu na lokaci wanne ne annabin ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi an ara sallama wannan annabi ne biyo النبي عيسى عليه الصلاة والسلام شيء النبي عيسى وانا إيه؟ النبي يقول أبو شيء النبي عيسى وانا النبي يقول تكلم ايه النبي موسى النبي هارون shi wanda yake annabi Isa alaihi salatu wa salam ya biyo annabi Musa shi kuma wanda yake ya biyo annabi Harun sai kuma kace ya hmm? kun shi eh sai da yawa ana cewa annabi Isa alaihi salatu wa salam ya biyo annabi Musa ko ba ka ji faɗa ba kun shiru an ake faɗa kuma in ka tuzi nasoshin alkur'ani wato ina faɗa mana a tafsiri a sira a tarihi duk wani abu da ke da alaƙa da addini karka yi da qur'ani in ka tuzi nasoshin qur'ani ya ga akwai tazara mai nisan gaske tsakanin annabi Musa da annabi Isa Allah ta'ala ce inna anzalna at-taurata fiya hudan wa nur ga wata ta يحكم بها النبيون الذين أسلموا annabawa masu tarin rawa da suka biyo annabi Musa sana hukunci da ita ka ce tsaya nuna cewa tsakanin annabi Isa da annabi Musa akwai annabawa dan yace ya biyuna annabawa suna hukunci da ita dai abu na biyu Allah ta'ala ce alam tara mala'i min bani isra'ila min Musa إذ قالوا لمدين الله مب أسلنا ملكا مقاتل في سبيل الله قال في أن رجلا من بني إسرائيل من بعد موسى سوف أنا مع النبي سو وأني كذا وأني كذا وأني كذا وأني كذا إن جماعة كيف كان موسى في أجانا أن موسى دام موسى عليه الصلاة والسلام شيء شيء لما يجي يجي عن النبي يحيى في أن موسى يجي عن النبي يحيى يعني لكن تعرفون ايه ya ce akwai wanda mai ƙarfi akan wannan domin annabi ya haya ƙale na annabi zakariya an gane ko shi kuma annabi zakariya shi ne wanda ya yi na maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wa wasalam kenan ga annabi zakariya mahaifin annabi Allah ta'ala ya يحيى da تعالى يقول يصحب الكتابة بقوة وأجر الحكمة صبيا شو أجره؟ شو أنبي alaihi salatu wa salam to kenan tsayar annabi ta alaihi salatu wasallam ya biyo annabi ya haya magana ce mai kafin gaske da ke annabi ya haya ya biyo annabi zakariya a zai zata ba annabawa ne kenan a za ku yi annabawa sosai da saboda haka har kai rasa da masajin alqur'ani ne girma wurin haɗa kan tarihi da sauran al'amura in ba ga dole ce to ta gabni a wasu wurare ya yake kara talatin yana kan abu guda a za a ci a san wa qur'ani ce abin da yake kara talatin yana kan kuma واليوم الآخر درارة تشع القيامة الإيمان درارة تشع القيامة الله سي إيمان درارة تشع القيامة شنو إيمان بدك أبن بيت يتسن شوى باية متوى هل زوى شباب تقوى الجنة أجل إتكرم كنت متوى باية إنكارك مكانه waɗanda suke irkarin fa kaɗan ne zuwa inda hariya da suke cewa ma yi dukkan illa bihar sai bayan shekarar dubu talatin da wani abu kuma za su dawo da waɗannan arna masu armani ne zama zai kenan dan haka ce imam duk abin da yake faruwa rana tashi alki abin da tun daga mutuwa zuwa tashi alkiyama a ya haɗa. imani da azabar kabari imani da cewar akwai wuri mai suna da mai idan an mutu ba wai alkiyama ake wuce kai tsaye ba ana faruwa ne a barzakh duka duk wanda ya rasu yanzu yana ne alƙiyama rana guda ba a yi inda da an busa sai kowa ya tashi amma inda aka ba to kowa yana barzahu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun kada ila yawmi yub'athun har zuwa ranar da za a tashe su sannan kuma a hukunci yan wuta su wuta Allah ta'ala ya tsare mu dan aljanna kuma sun faci aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su wal qadru khairuhu wa sharr mutum ina da abin da Allah ta'ala ya kaddara sun da yawa abin da ya shafi kaddara wani alkhairi ba ka sai kake jin kukan mutum ba sai ka ji shi ne wani mutum ya yi shuru har ma ba so yake a fili ba amma da zaran wani sharri ya samu sai ga wasu kowa ya fi kowa kuma a za a ga yana fuska maka ne wasu ce da ma wani ya ce mai aika ji ga gani wani ya ce da ma yana akwai masu hasada dama ya gane da ya yi ba masa ba a ne hasada ai kowa ana ne hasada ba a tambaye ba a tsora maka ka binciko su a sai suke maka hasara ba abin da aka tsora maka shine ka nemi karmin hasada masu hasara isa rasulullah ya karanta da karanta kulhu wallahu uku wallahu ɗaya salatu ɗaya nasu ɗaya a haka sai ka sake maimaitawa so ne kira sai ka sake maimaita so ne kira so uku bayan sallar asuba da bayan sallar asa haka nan zan ka karanta su lokacin da za a kwanta bacci ka ɗaga hannunka ka karanta kulhu uku ka tofa ka karanta kullu daya kullu wallahu ahad har zuwa ƙarshen sura kenan ka tufa ba wai kuma da ba a'a kai dai ka tufa kaɗan kaɗan sai ka karanta falaki sai ka karanta nas ka yi ɗaya kenan in ka tufa sai ka shafe tun daga jikinka zuwa inda hannun ka iya tsayawa sai ka sake maimaitawa kullu falaki nas sai ka sake shafawa sai ka sake maimaitawa a lokacin ka mulki dukkanin jikinka